Dubban magoya bayan jam'iyyar Model Lumana da suka fito daga ciki da wajen kasar Nijar ne suka hallara a garin Doso inda suka gudanar da babban taron kongire domin tantauna al'amuran da suka shafi sha'anin zaɓe mafari kenan mahalartan suka sake jaddada tsohon firaminista hamma amadu a matsayin ɗan takarar zaben shugaban kasa alhaji lawali salisu leshe na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro duk abin da aka za akan siyasa akan siyasa ake ɗauke shi tabbat a cikin jam'iyyar mu wanda muke guri kuma 'yan ƙasa ke gurin ya tabbato shine dan takara to san excellence hamma amadu ne ba magana naciya ba ce magana ka'ida ce da gane manuwa ta siyasa kun ga yadda aka yi a 2016 an an ka aje shi a gidan yari an ka zo aka yi premier tour ba tare da shi ba an ka zo deuxième tour muka ce ba ma mun takara mu mun shaye ba mu zancen ta haya zaɓe a wannan lokaci. Da yake karɓar wannan ta yi, Hama Amadu ya yi kiran magoya bayan sa su tashi tsaye don ganin model lumana ta yi nasarar kawar da PNDS tarayya daga karagar mulki. Suna tsammani ba mu zuwa election, to mun dauki niyya za mu je election, za mu kada su. Albarkacin ku da zaben naku muna jira ban Disamba ku fita da karfi ku yi zabe bayan wannan zaben naku kar kowa ya samu hanya ya sake muku wannan zabe mu ne da karhi da mu masu jama'a. Hama Amadu na daga cikin mutanen da kotu ta yi wa ɗaurin shekara guda a gidan yari saboda samun su da laifin sayan jarirai saboda haka ake ganin a dokance ba shi da 'yancin shugabancin jam'iyya balantana shiga zaɓe. To amma a jawabin da ya yi cikin harshen sabarmanci a yayin wannan taro ya ce ba za iya hana masa morar sa na ɗan ƙasa ba domin mahaifansa gaba da baya 'yan nishar ne. Da alama gugar zana yake yi wa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bazum muhammad to amma kakakin jam'iyyar asmanu muhammadu na cewa batun cancantar shiga zaɓe ko rashin ta wata magana ce da ta shafi kotun tsarin mulkin ƙasa ba mu bane ke sawa a ta takara ko mu hana a'a mu matsayin mu na jam'iyya 'yan ƙasa ne kamar kowa jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban ƙasa kwanan nan ma an yadda wasu 'yan takara a ƙasar abirkos kuma alƙalai na suka yadda takarar kuma suka haɗu dalilan da suka yadda takarar misali kamar wannan ne to yakan yi shina zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari yalla wannan abun ne ke bashi tsoro to mu ba alƙalai ba ne. Wannan zama da ya baiwa Hamma Amadu tikitin zaɓe a Doso ya gudana ne kwana ɗaya bayan da wata kotun birnin Yamai ta baiwa uwar jam'iyya izinin shirya taro bayan da shugaban riƙon ƙwarar jam'iyyar ta Model Lumana Umar Noma ya shigar da ƙara a bisa ƙorafin cewa shi ke da hurumin shirya irin wannan haɗuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.